Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin al'adu kiɗa da fina-finai tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau za mu yaya hijabin shirin ne da ziyarar gani da ido da 'yan kungiyar tatin tatin da ke ƙarƙashin masana'antar shirya fina-finai ta jihar Kano da ke tarayyar Najeriya wato Kannywood a gidan yarin garin Sokoto da ke jihar Sokoto inda ta samu alfarmar kubutar da fursunoni talatin. Daga Sokoto ga rahoton da Faruk Muhammad Yabo ya haɗa mana. a ƙarƙashin jagorancin shahararren mawaƙin siyasan nan Dauda Kahuto Rarara mambobin ƙungiyar ta tatin tatin ƙungiyar da za a iya cewa ta kyankyashi kanta ne daga kwanda masana'antar kaniwod ta nasa sun kai ziyara a fadar gwamnatin jihar Sokoto domin ganawa da gwamna Aminu Waziri Tambol a wani bangare na ba, na ayyukan da ƙungiyar ta sanya a gaba da suka soma da gabatar da kansu da kansu. Aisha maira, Publicity Secretary 1313. Assalamu alaikum, sunana Fatini Jar. Assalamu alaikum sunana Saratu Gidado da su. Memba Suna Sunana Hadiza Muhammad, memba a 1313. Assalamu alaikum sunana Tima Makamashi, memba 1313. Assalamu alaikum sunana Hannatu Bashir, memba 1313. Assalamu alaikum sunana Umar M. Sharif, sakatare na biyu 1313. Assalamu alaikum sunana Adamu Zango, vice president na 1313. Assalamu alaikum sunana dauda adamu hutu rarara ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar da aka fi sani da na nebraska ya bayyana wa gwamna cewa tatintatin dai ba ƙungiyar siyasa ba ce kungiya ce ba ta siyasa ba ba kuma an kafa wannan kungiya don siyasa ba an kafa wannan kungiya don ceto al'ummar arewacin Najeriya. Bayan da Adam E. Zango ya fayyace cewa gwamna Aminu zai tambuwal wasu daga cikin manufofin kungiyar Baban Chinedu. ya bayyana wasu daga cikin abubuwan tausayi da suka riska a gidan yarin jihar sokoto da muka shiga sai muka iske akwai inda muka samu wallahi akwai inda ba tabarma mama ta kwanciya a ƙasa suke kwanciya irin matsaloli da suke faruwa a ciki yanzu da muka je a prison ta sokoto ta cikin tsakiyar sokoto an gina ta don mutum 500 da wani dan motsi yanzu tana ɗauke da mutum 1500 da wani abu da ta ninka wanda yana iya jawo maybe wani mai karamar cuta ko wani mai babbar cuta ya cusa wani wanda zai dawo da ita cikin gari a zantawar mu da shi dauda ka hutu rarara ya min karin haske na dalilin zuwan su a birnin shehu mun zo gidan gyaran hali gidan yari kenan mun zo dama mun yi aranjin na tun muna can mun yi magana muna so mun fitar da mutane kamar yayin da bakin gwargwadon kungiyar mu za ta iya mun zo mun fitar da mutum talatin da biyu ko kuma da uku haka sannan mun je gidan marayu inda su ma mun yi magana akan wani abu alhamdulillah mun yi maganganu wannan muna yin abu ne saboda mu samu tabaraki kuma manya-manya waɗanda suke da hali su gani su shigo cikin wannan yanayi wanda an Allah dan ana yin wannan zai rage mana wannan abubuwan da muke ciki na rashin tsaro wanda har muka nemi ganin gwamna kuma alhamdulillah ya bamu lokaci muka zo muka ziyarce shi bayan mun gabatar da wannan abubuwa namu kungiya ce muke da ita ta tatin tatin saboda ita kungiyar abin take yi bibiyar abubuwa yanda za a samu masalaha kar a samu gab communication a wurin gwamna Aminu Ziri Tambuwal ayyukan da kungiyar ta sanya a gaba masu matakar muhimmanci ne wannan ba karamin aiki ba ne wanda zai ƙara haɗa jama'a da gwamnati da hukumomi da masarautu wuri guda cikin kyakkyawar fahimta da alaƙa mai kyau. A wani ɓangare na ziyarar da suka kai wa gwamna Aminu Zire Tambol ta ɗan ɗauki salon gaisuwa da roƙon iri ne na neman taimakon mahukunta domin samun nasarar ayyukan da suka sanya a gaba. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, RFI Hausa. nan na gombe gani cikin tatin na shigo da sako na a bangare na raga etin masu firgitar da wancan kattin ba so da ba komai kantin ai ba sa ku zo da botin fotin ma'anar gurbu tatin tatin al'umma na nan. A dunkule ƙasa buɗe kenan. Kudin arewa duk dai mu haɗe nan yawa. Ba wariyar mutum yare kenan. Ba a nuna wariyar addinin. To madalla. yanzu kuma za mu tsallaka ne a jamhuriyar Nijar a garin Mayayi da ke yankin Maradi inda a ranar 15 zuwa 21 ga wannan wata na Maris za a buɗe soma bikin kalankuwar al'adu ta Fegalma karo na shida bayan dogon hutun shekaru uku ba tare da gudanar da bikin ba. Jafar Malam Kosau shi ne jagoran bikin ya bayyana mana irin abubuwan da bikin na bana ya kunsa. An kawon gagamin kari na shidda ne zami in kana ta ne alaf ɗari ishirin da goma sha hudu domin katos lokacin nan ne muka fara fegalma kowace shekara muna yi kowace shekara muna yi har zuwa da emil dizbit don ya zamanto shekara biyar muna yi akai akai aka samu shekara biyu uku abin ya zama shiru yanzu kari na shidda ne zamin allah da kuma wanga gan allah da kamar yadda muka saba so muke mu tsamo wasu abubuwa na galgajiya da aka manta da su don yara sabon tashi san da su don ka al'adun namu su gushe su ɓace ka ji zancen. To Malam Jafaru a cikin waɗannan shekaru da kake gudanar da wannan kalankuwa ta al'adu za iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa? Alan Salisu ni ga gani na allahi kwalliya ta biya kuɗin sabon gijiya. Saboda mi saboda Allah ya sa yanzu mun gani samari sabon tashi suna komawa da galgaya sun gane ka ba al'adun na waje ba da ake bari ga tele da radiyoyi da wani whatsapp ko wani amerika ko wani australia ko wani faransa ba su bane namu sun gane dan shi da cikin wannan din muka gani har wasu sabon salo na rawa namu da ake mancewa sannan suna komawa ni abin da ya birge ni wata rana gani wata rawa da ake ci mutum burguma wanda samari da mata na mai karkara mai su ɗaya ne suke da ita ka gani kuma kullum ka je garin mai yanzu da ƙauyukan ka gani in biki ake in suna ko rame ka gani samari da 'yan mata harka gargajiya ta sha musu kai babu wani a zuwa sa radio? ana rawar waje kamar da a'a in ka ga wani abu da tattar wanda ake ce ma sabo abin da dandali ne dandalin shi ma yanzu su ma mutanen kamar yadda 'yan najeriya suke su ma 'yan nijar suna nan suna mai da abin in kaga kayan su ma na gargajiya ne kenan sai mu ce alhamdulillahi abin ya amashi ko ko da muke mun hawar cin mu gurin mu dama ya zamanto gargajiya mu ka taba ce yara sabon tashi su kama ta su santa da abuwar kana su kama ta su riƙe alhamdulillahi magana kan ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka ko akwai tallafi da kake samu wajen tafiyar da wannan maɗaukakin aiki na raya al'adun gargajiya fegalma a jihar ta mayayi? Malam Salisu, wallahi sai in ce alhamdulahi, cikin kasan lokacin da ake shekarun gana baya wallahi sai hakuri ko ba haka ba. Wallahi duk da shi ina samun tallafi fi sabilillahi. Ta harin tallafi na harin sai ke mai kwanta na mai ka harka a ce maka prefe ka ce muka mayar wallahi kulliyoma da na zo na ce da rana kaza ba ma sai na shawarce su ba sai ce yi kwarar da ka shirya kawai lahi alimi ne kan wanda suka wuce kan nan yanzu duka alhamdulillah na biyu ministar na kilcur na harka gargajiya ina zato 2015 deuxième edition sai da aka tsaddo mission musamman da motar gwamnati da mutane da yawa da na ministar suka zo suka tsaya kwana ukun da muka yi suna nan kuma ba musamman ba su komi ba gwamnati ya dauki wannan nauyin kenan sai mu ce wajen ministar lakitir ma an san muna yi kuma na kawo mu alhamdulillah bantin shi akwai mazamna yamai wanda yan asalin department bayi ne da yawa sun kama mun kwarai kullum muna yi suna kama mun fi sabilillah suna da yawa duka wallahi kuma akwai amai ekip ɗin wanda take kama mini wanda suke kama mini wanda ba wani abu suke ci ba Malam Jafaru wani irin albishir za ka gabatar a game da wannan kalankuwa ta bana na gabatar da wani sabon abin da ba a sani ba. A'a in Allah yarda bana akwai albishir ba maimaicin abin da aka saba kowace shekara ba mu maimaicin abin da aka saba gani kullum muna kawo sabon salo a cikin abin da a ci gaba. a bana shi ne akwai takara da za a yi ta abu biyu na harkar gargajiya kowace shekara muna yin sai mu kawo abu guda wata shekara kamar rawar gargajiya muka nemo muka ce duk wanda ya san wata rawar gargajiya ya kawo ta wadda ba a sani ba kwambalar da muka yi kenan a bana kwambala biyu akwai kenan akwai kwambala ta guda wannan harka a yiri yiri insha Allah zamanin mata wanda suke jin kansu wajen guda su zo su gwada ma yara matasa menene guda kuma su rera ta su ji kana muna sa jiri wanda zai zaba magudiya a yi saman daga ta ɗaya ta biyu ta uku na biyu kuma akwai takara ta karen magana kaji su ne abinda bana in Allah da zamu kawo da su bayan sun shiru akwai wasanni iri-iri wanda na nishaɗanta da yara da duka Jafaru Malam Kosau kenan shugaban shirya kalankuwar gargajiya ta fegalma da ke jihar mayayi a yankin maradin jamhuriyar Nijar. yanzu kuma shirin namu zai ja mu zuwa cikin kasar Cote d'Ivoire, inda a cikin wannan makon a shafukan sada zumuntar yanar gizo aka yi tabbazar jitar jitar mutuwar shahararriyar mawaƙiyar nan 'yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara cewa da Aisha ne da ke rike da tutar raya al'adun yankin yammacin Afirka maɗaukakin matsayin da take rike da shi tsawon shekaru talatin da suka gabata. A tattaunawar da na yi da Abdullahi Isa, masani waƙoƙin wannan zabiya ya musanta jita-jitar da ake yadawa tare da bayyana mana takaitaccen tarihin rawar da ta taka kamar haka. amma Salisu Hamisu Aishako ne tana ɗaya daga cikin mawaka na nahiyar Afirka da kuma nahiyar ke alfahari da su. 'Yar kasar mm. Cote d'Ivoire ce wadda aka haifa ranar 21 ga watan Mayu a wani yanki daga cikin babban birnin kasar na Cote d'Ivoire Abidjan kenan a unguwar Ajami Dallas. kuma tana ɗaya daga cikin in ce yaran da iyayenta musamman mahaifinta ma wanda ake kira kone ya nurga musa senufo da mahaifiyarta mai suna ferima makura traore yar dalowa da ke yammacin ƙasar suka kyautar zaton ba za ta kama hanyar ta kasance daga cikin mawaka a wannan kasa ba saboda daga cikin al'adu na gidan nasu dan wannan yanki bai dace ba a same ka daga cikin mawaka ana kallon ka kamar dan kira ko kuma maroki to mm. amma ita sai ta kasance eh, wannan hanya ce da Allah ya tsaga mata za ta samun cin abinci kayi magana cewa eh, jita-jita ana cewa ta rasu dole ne saboda akwai tsufa akwai shekaru kuma tana fama da rashin lafiya to sai dai matsalar da aka samu tun bayan da ta kamu da rashin lafiya yallanta ko in ce 'ya'yanta ba su sanar da manema labarai halin da take ciki ba kaji abin da ya dan kawo dan rudani mutane ana ta ina ganin kamar ta dan sharuwa a aisha ai ta aisha ko ni ai ta wuce shekaru 62 ana zancen 70 da wani abu yanzu akai hmm. kuma idan kai aka yi la'akari ka san samun irin su ga wannan zamani babu ta hmm. ma yi bikin cika shekaru talatin da samun lambar yabo wacce ta wakilci kasar cote d'ivoire daga bangaren masu raya al'adun gargajiya na kasar mm. kasan ko aka ce shekaru talatin mutum na jan zaransa ai ba karamin lokaci ba ne ba mm. to wani abin da za mu lura da shi ta taimaka sosai musamman wajen tallata al'adun nahiyar afirka musamman sabilin ta da dama sun san ina ake kiran cote d'ivoire da dama kuma sun gano cewa mawakan afirka sun rike al'adunsu al'adun da ake tallatawa.

shan ba mu sani ba waƙoƙin ko ne sun tsaya a nahiyar afirka ne koko sun yi shura a wasu yankuna na duniya kashi ai abin da na ce ta tallata sosai al'adun nahiyar afirka saboda kasance wata ma da kungiyar nan daga kungiyar da ke da sunan gidan talabijin na kasar ta cote d'ivoire orte a lokacin suna da kungiya ta mawaka kuma ita ce ke sahun gaba ita ce shugabar ma ko akwai wani biki ko kuma akwai liyafa ana an saba gayyato su musamman ma tsohon shugaban kasar margayi felix ufet boyi a lokacin da yake raye musamman idan zai tarbi ko zai karbi yake da baki a fadar shugaban kasa ana gayyato ta tana nishadantar da baki kuma tana daga cikin waɗanda ƙasar ke alfahari da su za a iya cewa dai yanzu aisha ko ne tana da ranta sosai a raye take sai dai tana fama da rashin lafiya za a yi cewa kafa guda nan kafa guda can saboda ha <laughs> to wanda bai da lafiya da ma an fi zaton cewa kafar ba mu sani samu wani wani abu da watakila da masu sauraron ba sani ba na taba haduwa da ita zuwa na zuwa na a ba mu da ba abin da hada mu da ita aiki ne musamman tana da saukin kai me saukin kai wace mace ce wadda tana neman idan ta haɗu da manema labarai tana neman a yi hirar ita kuma tana daga cikin waɗanda tana kamar neman tallata al'adun ƙasar ta Cote d'Ivoire ta hanyar hira da manema labarai. Wato idan aka lura ma shi yasa waƙoƙinta duk mafi yawanci suke bayyana al'adun gargajiya. In ka lura da akasarin waƙoƙinta zan iya ce ma kashi sattin cikin ɗari in ka ga yadda ma ake shirin yadda suke sa tufafi da sauransu ake rawa hmm. tallar ƙasar ta Cote d'Ivoire ake da kuma Afirka. Ya sa ya sa don bali don ka yanzu kuma za mu je mataki na ƙarshe ne inda jirgin namu zai nausa zuwa ƙasar Belgium inda a ranar Juma'a hudu ga watan Maris mawaƙin na Stromi da ya haɗa ƙasashen jamhuriyar demokradiyyar Congo ta ɓangaren uwa da Belgium ƙasar uba inda yake zaune bayan 'yan bindiga sun hallaka mahaifinsa a ƙasar ta Congo kafin maido shi ƙasar ta Belgium a matsayin maraya inda ya fitar da sabon kundi bayan share tsawon shekaru bakwai ba tare da fitar da kundi ba. Ɗaya daga cikin waƙoƙin wanda ke ƙunshi a cikin wannan kundi na Stromi dai ta fi ɗaukar hankalin masoya inda yake cewa suna bayyana shi da sunan ɗan karuwa dukwa da abin da mahaifiyarsa ta yi musu don haka yana neman ta yi musu afuwa da wannan hali da ya saba wa ɗan adamtaka haka kuma masu faɗan haka su ne ke zawarcinta amma kuma kowa ya kawar da kai kamar yadda Stromi ke cewa a wannan waka mai ban tausayi ta tsawon mintuna uku da ya rera. a Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier parfois que c'est la seule manière de les faire taire. jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma abokanan aiki abdullahi isa da faruk muhammad yabo ni muhammad salisu hamisu ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya